لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبأننا نؤمن أنك أنت sautin hikima don shirya domin ilmantar da ku a gidajen ku sautin hikima sannan suna a Najeriya waɗanda suka daɗe wajen tabbatar muku da ingantattun CD mai kyau wajen kallo da kuma saurari a sautin hikima ne za ka samu kayan kwalliya don kawata ɗakuna da sunayen Allah masu kyau ga littattafai na musulunci software don kwamfuta MTCD da kaset idan kana bukata ka ji ɗan karatun sunna suna da karatun Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano Sheikh Imam Ikara Sheikh Yusuf Sam Umar shi da kuma Kabiru Gombe da dai sauran malamai wasu wa'azi wa'azin malamai na turanci ba a bar su a baya ba kamar su Sheikh Ahmad Didas da Sheikh Khalid Yazin da kuma karatun Al-Qur'ani mai girma na malamai daban-daban za a iya samun sautin hikima a babban ofishin su lamba 25 Lagos to Sabon Gari da kuma rassan su dake daura da ABU Kongo campus da kuma daura da masallacin Yan Taki Park Cross Sabon Garin Zaria ko a kira dan lambobi kamar haka 0800 biyar bakwai biyu shida shida uku biyu biyar ko kuma sufuli takwas sufuli biyu takwas bakwai tara takwas takwas biyar uku. بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس سكرة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله أنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له